ko lokacin da suka ce za su ɗauki eh, sojoji a kaduna amma suna sai an bincika an tabbatar da cewa babu abin da babu shi'i a gida in suna son ma'ana za su ɗauki sojojin za su hauka akan shi ake a tabbatar da cewa duk sojin za a ɗauka to gidan ya tabbatar da cewa a gidansu ba shi to su soja din sun san unguwannin ne sun san mutane ne to sai suka dogara da mai anguwa mai anguwa shi zai gaya musu gidan wannan akwai shi'a in ya ce akwai to ba a ɗauke shi to sai ya zama mai anguwa din, to akwai shi da yaya shi'a to sai aka tambaye shi mai anguwa wancan gida akwai shi'a sai ce babu <laughs> wancan fa sai ce babu to shi in yace shi kansa gidansa akwai to hatta ma shi amma sai a ɗauke su ma ba a sani ba saboda tun da masu unguwanni za su ba da shaida da wayan gaske ka gai don akwai abin da sun kai taba kai ma yan uwari sai ya zama sun samu mafaka a gidan mai unguwa din masu unguwanni da yawan gaske sun ga ayi lokacin tattaki sarakunan ƙauyukan nan suna ta ba da haɗin kai har suka fara tunanin jami'an tsaro ma za su rika zama daga tan ƙauyuka ne don sun ga <laughs> ko ko saboda ga tan kauye ba da zai bi ta zan da zai bi ko saboda shi daga can kauye shi yana tare da mutanen kauye <laughs> shi shi ne ainihin wanda yake tare da mutane ba kamar hakimi ko sarki da yake ce hakimi a a ƙasar Sokoto shine dagaci ana wajen mu dagaci muke ce mishi su ko hakimi suke ce mishi ne sarkin kauye to shi ke tare da mutane haka kuma arƙan fulani shi ke tare da mutane amma sauran nan ne su ba san mutanen ba to irin wa'annan irin arda arda da wannan daga ta, to su ba da ake ka kotsa cikin su ba ka isa ka kotsa ciki ba saboda su suke tare da mutane kun ba yadda za a yi ya zama sun bambanta da mutane. wani kisan ce miki waje muke wace ba ki baki abin da ya faru a garin ayan ba wani ya tashi a basallacin juma'a ya ce wai sarkin musulmi ne ya yi shi ko ya ce to ai hattara ga wasu mutane sun bayyana wasu shi'a shekarun baya ne ba kwanan nan bane saboda haka kar a yarda da shi Allah ai ta zage ta maganganu ta maganganu to su kuma dai wasu san cewa ba aka an ga irin mutum yana magana irin wannan ba ana son sama shi bane sai aka dan son sama shi da ya sansamu sai suna sai a ce kai kai kar a kai shi wajen liman a kai shi wajen liman sai liman ya ce ya ce kai to da sarki musulmin ya aiko ka bai san cewa a garin nan akwai sarki ba akwai kuma lima ai sai ka zo ka ga sarkin gari tukunna ka gaya masa cewa gashi sarki musulmi ya ko ko amma sai ka zo kai tsaye kana magana masallacin juma ce to kai kana magana ka kana gani da shi'a to su shi'a din nan daga ƴaƴan mu sai kannin mu amma kai ba mu san ka ba ba mu san da ka fito <laughs> wato kenan anan anan su su shi'an daga ƴaƴan mutanen ne sai kannin su akwai ma irin wannan da aka nemi haɗin kan wani sarki ba zan faɗi ganinsa ba shi ma da ya ce to ai ba yadda za a yi ya zama mu ba da haɗin kai a hadarar kan ƴaƴanmu saboda wa'ina ƴaƴanmu saboda yanzu abin ya zama gidan kowa da shi to ka ma ainihin irin wannan hatta masu kashe-kashen nan da suka yi na wanda suka kashe kashen zaria an ga min cewa akwai irin 'yan tauri ɗin nan sai wani ɗan tauri yana kasan kusan sun ga sojojin sun haɗo da 'yan tauri suka in mutum ya tsere su yan taurin da a tashi suke gunduwa gunduwa har ma suka ce ko ma su harbe ka da bindiga in muka zo nan za mu daddatsa kai kuma daddatsawan suke maza da mata da yara daddatsawan suke su an tsatsaye ko da duk hanyoyin da ke kewaye da gelle su na su riga su aje masu adda wanda ya fito a daddatsa shi da to su cikin yan taurin haka sai suna wa taron tauri sai wani sai cikinsu ya yana ihu yana cewa ya sai ce mu muka kashe shi a. sai wani ɗan tauri kuma ashe shi kuma ƙaninsa a ne an kashe shi sai ya ɗauko ƙaho ya zo muka masa a ciki kuma ya mutu nan take shi kuma ba a yi komi ba tsakanin su ya ɗauka to kai ka kashe to ai a gidansu shi kuma akwai a da an kashe ƙaninsa uwansa ɗaya ba ɗaya shi kuma sai ya kashe wancan to kun ga irin wannan irin gidan kowa da shi ɗin nan zai iya shafan waɗanda. haka kuma sojojin ma sun yi harbe harben sai dai za a ɗebo wani wuri in ya koma ko daga wani gani in ya koma garin su zai ga cewa ashe an harbi kaninsa kun ga da ta ci gida ke saboda haka suke neman wai a nemi wanda yake gidansu babu shi to shi a nan da a ce da a ce ainihin dama gado za a yi hakan dama kabila ce zai yi hakan to amma tun da tambatsa yake yau yau ina sai ga mutum yana adawa da shi'a sai ya birki sai ya zama shi'a hasil ma a tarihi abin da ya nuna kenan wanda suka fi adawa da shi'a to ƴaƴansu suna zama shi'a ƴaƴan suna zama shi'a ita dai harka tun da yake dai imani ne to tambatsa take tana yaduwa abin da ke yaduwa kuma kai kuma kana kokarin ka kawar da shi da kisa to sai kai ta kisan yana da ƙawa in ka kashe goma sai ka ga ɗari sun ka in ka kashe ɗari sai ka ga dubu in ka kashe dubu sai ka ga dubu ɗari to in kuma za ka iya kashe dubu ɗari to miliyoyi za ka gani daga nan kuma shi kenan sai ka, an gama saboda haka suna daɗa kisa ne yana tambasa saboda haka duk abin da suke ba zai hana mu yin abin da mu muke yi ba zai ba mu ci gaba ne insha Allah kamar da muka ce ita ita jami'ar Sahara kamar an yi ta insha Allah yanzu dai a wannan zuruf din ba za mu iya yi ba sun da muna tare ma gwamnatin mahaukata tana nan gwamnatin mahaukata tana nan ita duk abin da yake da kyau za ta iya dira masa kamar magol kamar gwamnatin magol <laughs> wanda suke kamar suna adawa da abu mai kyau ne eh, duk abu in ya ba da sha'awa sai a rugurguza shi wanda suka rugurguza husaini har ma da wani gini ginin da na siya kusa da husaini a din wanda ya kusa ya yi wajen shekara ɗari da ginawa suka rusa suka ce wai ba da izinin gina kun ba ni na gina ba na siya ne amma ya kusa shekara ɗari tun turawa shi wannan inda muka yi Hussein ya da yana ci farkon ginin da aka yi a arewa kuma a nan zari aka fara yin GRA na aka fara GRA arewa na aka fara yin abin da aka kira GRA dacin sun gira shi sun ci mashi ERA European Reservations Area wajen sabon gari kuma clerical quarters kuma shi kuma ARA African Reservation Area nan aka fara yi era wato tsakanin waiwai su tsakanin yan e, turawa da natives wanda suka yi natives sai an ba da tazaran wai ko mil ko guda dole kada su zama native na kusa da su shi yasa suka yi era daban era e daban european reservation area da african reservation area har yanzu gine-ginen e wannan quarters wannan clerical quarters din nan na kusa da kasuwa ina jin ba buge sosai din yanzu aka buge tsofaffin gini na colonials yan kananan gidaje masu ɗan two bedroom yan kanana kuci kuci suna nan kusa da kasuwa a da a kan lagos street ban san ko yanzu akwai su ba to bayan nan wannan ginin da da muka yi Hussaini a wuri shine number one Sokoto Road kuma tsohon ginin bature ne two bedroom amma muka yi converted ɗin ɗaya da cikin bedroom zuwa kitchen muka yi ɗaya kuma muka mai shi to shi muka yi mashi rumfuna muka mai shi kutse ne sannan shi kuma gidan ginin tabaku shi kuma tun tun suka gina tun wajen 1922 suka gina to wajen shekarar sa wajen ɗari to ginin dutse ne irin na daɗin to kuma wasu aka wuce wai ba da izinin gina wai kuma na IMN ne wai ya zama na IMN ko wasu aka MN oho har ma wasu masu masu aiki a cikin suka ce IMN property ko suna da suna da shaida ne da su aka je aka taɓa siyan wurin aka ce masu sunan wurin na IMN da su aka yi wannan suna da shaida ne har ko ka zika kana rubuce rubuce abin da kai baka sani ba mu da wani property ko yana motsi ko baya motsi kun akwai property wanda ke motsi ko kamar mota akwai wanda baya motsi kamar gida to ba mu da wani property mai motsi ko mara motsi da sunan islamic movement san babu ballantana wani aboki a yamen wanda suka kirkiro bayan waƙen wannan waƙen na buhari suka suka kirkiro wani abu suka ce masa a yamen to na ina kiran ki in nan gaba in gwamnatin mahaukata ta wuce an gane ai za mu yi jami'atul zahara insha Allah kuma muna son abin da ya tun yanzu kar ku zauna kawai na san ba zaman dirshen kuke ba ko kuna zaman dirshen na yanzu da yake gashi an zo da yara kila yanzu ana nan ana tufa man dafa to ga wata sai yara shi ta ce eh a doktor ake dafawa ake kar a zama housewife a koma ana ta dafa to ainihin duk karatun ya zama ya tafi karan a karin kawai ya kamata ya zama tun kafin mai wannan duk inda kowace take ta zama tana karantarwa tana karantarwa a ko da makarantar fudiya ne inda secondary a wurin ko ma ba secondary ko da primary ce da kuma yin ma ah, sisters waɗansu 'yan daurori daga lokaci zuwa lokaci an fahimta ya zama dai ainihin ta ba kanta aiki ya zama kuma ana coordinating kuna kun taɓa mitin kun yi jalse <laughs> tun bayan da kun taɓa yin jalse ba ku taɓa yi ba a ya kamata a ce ita ma jami'an ya kamata ta kira su yau shekara nawa da dawansu ta taɓa kiran ku kuje can? Oh, anan anan anan an taɓa tara ku. ok ok anan eh anan an ma magana tun muna tsare cewa cewa ainihin sun su jami'atul Mustapha sun ce ya kamata a zo. To yana da kyau a kanai zama ana ana yin wani abu. Kuma ita ma jami'an duk shekara uku ta kan kira ɗalibanta ai ko? duk shekara uku uku duk shekara uku za su kira ɗaliban su da don a zama ana da raɗaɗa da su. Ya zama a zo a ɗan kwakwafa a ga suna aiki. Ya kamata ya zama ba kai karatu ne kawai ka je ka zauna ba. Ya kamata ka amfani kanka kuma a amfani da kai. Almuhim shi ne dama ainihin muna son ya abin ya yaɗu ne ya zama an yaɗa ne. Saboda haka ya zama karatu. In mutum kuma in mutum ma ba yana karantarwa kamar yana yana tunatar da kansa ne. kamar shi ma yana karuwa ne amma in ba ya karantawa shi kenan sai abin da ma ya karanta sai ya manta to haka ya kamata ya zama da kenan yan daurat daidai ba su mustawan sistoci wanda suka dan wanda suka dan yi karatu su za su iya fahimtar rubutu da karatu a fara musu sannan kuma har wala ya zama in akwai secondary na san akwai garuwa da dama akwai secondary ko akwai secondary na fudiya to ta zama ana kora a wa'annan makarantu to nan gaba kuma insha Allah kuma da ke faɗi insha Allah wal azim bayan mahaukata sun tafi ah, za mu wannan jami'a ɗin wanda insha Allah za a samu mahallin koyarwa ba ma jami'a ɗaya ba jami'o'i insha Allah don yanzu mun san karatun yan uwa da yawa an daɗe ana yin secondary amma yanzu ba a yi jami'a ba amma an daɗe ana secondary amma an daɗe muna secondary yanzu kuma da yawa sun fifita secondary sun tafi jami'o'i wasu ma sun sami shahadan eh, digiri na uku tunda wasu kuma da wasu dawo ba ayyan sun kammala masters din su ko sun shiga phd kenan sun ga karatu ya yi gaba ta sami mamu sun sawa daban-daban daban insha Allah zai zama nan gaba kenan fatan mu kenan ba mafarki muke ba insha Allah zai yiwu insha Allah to shi kenan abin da ke dama da maka kira ku kenan mu ce muku lalle fa akwai aiki ne a gaban ku kuma san kun san kun kuna makaranta na sha zuwa a can in muku eh, magana ce ku gane fa kuna fa karatun nan ne domin ku ɗebo abin da za ku zona a amfana da ku kuma idan mutum har bai yi wannan ba kamar yana ma sahibar asirar zama zagon ƙasa yawa domin ainihin ya zama shi gashi ainihin an tarbiyyantar da shi don amfani da shi sai zo ba amfanin da shi ba ke ta na ta mai yan kar ku kar ku damu da sha'anin rayuwa don su wasu abin da ya dame su shi ne to in sun zo ya batun ya batun aiki mai albashi mai dan tsoka ko ba to yaya mutum ya zo in ya ga bai sami aikin nan mai dan tsoka ba sai ya dinga damuwa yanzu ba je ƙasar nan ma samun aikin ma na ɗan wahala wanda ka in dai mutum ya zama shi ainihin ma'aikaci ne saboda Allah sai in ya sami aiki fa Allah amma bai samu ba shi ba kanshi aiki ya riƙe ne ta da aikin da awansa insha Allah kada ya damu da mu cewa sai ya samu wani aiki mai tsoka amma in ba mu ba in ka samu aiki din akwai wasu da suka dawo suka shiga waɗansu suka shiga waɗansu jami'o'i suna karantarwa to in irin wannan mutum in damar ta samu ba laifi da wannan amma dai mabba samu kai kanka sai ka kirkira maka kanka wani aiki wanda za ka yi saboda Allah insha Allah to shi kenan ba zan cika ku da dogon bayani ba wannan ma ya wadata insha Allah abubuwa ne so da yake kamar yadda na farko dai na karar ta'aziyya da wannan waƙi'a da ta faru wadda ta kasance dama kamar faɗin imamu Khomeini yake cewa kowace rana ashura ce aka rama kowace ƙasa karbala ce to akan haka ne koyaushe wannan waƙa insha Allah mu ma za mu kasance cikin ɗarin waƙo'in da za a dinga tunawa da su kuma waƙi'an zaria ta kasance muna maimaici da ashura kamar yadda imamu kuma ya faɗa kuma za ta kasance cikin zukatan muminai har zuwa ranar da Allah Ubangiji zai kawo ƙarshen wannan duniyar gabaki ɗaya ma'ana tarihi zai ci gaba da tunata har zuwa ƙarshen duniya gabaki ɗaya na biyu kuma gani da magana sosai da ya yi mana na ƙarshen game da magana makarantar da dama an tura makaratu ne don mu je mu dawo a buɗe wannan makarantar so ganin mun dawo a lokacin nan ba magana wannan makaranta a yanayin da muka samu kasan tun da an riga an yi a kuma ginin ma da aka fara an riga an rusa da sauransu to mafi yawan mu mun shagaltu da koyarwa a wasu kudiyoyi da kuma makarantun ne irin haka matasa da sauransu waɗanda muka ga duk dai inda mutum ya samu kanshi daidai gwargwadon gudunmuwan da yake iya badawa haka muke muka ɗan ci gaba da yi har zuwa yanzu sannan kusan ma duk abin da za mu ce dama muna neman irshadi ne na sosai yanzu da yake suna tare da mu ya za mu ci gaba da gudanar da rayuwarmu da abubuwan tabbida to kusan duka bayanin da su sai hafizahullah Allah ya ƙara musu lafiya suka yi mana mun samu amsoshin tambayoyinmu a ciki so ba bukatar mu ƙara bijiro da wannan sannan daga cikin yanzu abu na ƙarshe kawai da za mu gabatar akwai lokacin da za mu zo nan ne mun ɗan yi nazari muka yi tunani akan menene ya ci a ce mun ɗan fito da shi wanda zai ɗan alamta waƙi'a ta zariya ɗin da taimakon sisters ko kuma in ce su umma Allah ya ƙara musu lafiya wanda ganin mutanen mu kamar yadda muka saurari jawabin su sai tafi zamaniya yake cewa mutanen mu ba su da culture din karan karatu ga halin yanzu mafi yawa amma kuma sai muka yi tunanin cewa baya ga maganar da su sai suka yi cewa mu koya ma mutanen mu culture din karatu lokacin da cibiyar wallafa suka zo gabatar musu da wannan suka gabatar musu da wannan jari ah. sai muka cewa wasu mutane suna da buƙatar su ga hotuna ko kuma fina-finai ko wani abu wanda zai ƙara sa su watakila ba sai sun tsaya sun yi karatu ba wani da ya ɗan ga hoto haka zai ɗan fahimci wani abu kamar yadda muke ga ana sauwara irin hotunan waƙe a ashura da kuma jamhuriya da muka yi zama mun ga mafiya wani abu in ya faru sukan yi ƙoƙarin ya taswira shi sai su nuna ma al'umma kamar za su aje shi in baki suka zo sai su dinga gwada to shine muka yi tunanin za a zo da wannan muka yi muka sa aka yi zane mu kawo masu sayyid da su umma sai su duba su gani in wannan aikin eh zane ne aka yi na waƙi'a wanda yake alamta lokacin a nan kamar yadda ake gani a zanen nan ne kuma an harbe su su umma Allah ya ƙara musu lafiya haka an harbe su sai to ga wani soja nan ne shi ma kamar kusan dai kamar yadda umma ta zo ta yi mana bayani akan ta ga wani soja na ƙoƙarin kwatanta harbin kan su abba sai take ce ma su yaya zainab su je su rika hannu su kare don saboda kada a samu a isa ga su ta izrilla to a nan kawai an dan kwatanta abu ne ba wai exactly abu ne aka yi ba an dai yi kokari mai zani ya kwatanta ne sai mm, kasance nan ne ya ta yi ishara cewa su je su kare sosai nan ma ga inda suka fito ne to kun yi kokari amma da abin ba haka yake ba eh. to shi ke ne dai kawai a karantawa abin da ya faru ainihin eh, su lokacin da su mutanen suka shigo muna daki ne a kusan ɗaki ɗin aikin in kun san gidan da shi nan ana iya kai shi karɓa ka kai shi In inda mutum zai gane takamaiman yadda abin da ya faru zai iya zanawa saboda ainihin wannan ɗan ɗakin muke ɗan ƙarami so akwai eh, ɗakin wanki ne saboda haka akwai wankin yara kullum haka sai ya zama kamar ya zama kamar matashi sai na kwanta a kai to lokacin da suka zo lokacin da suka zo su sojojin akwai su akan tebur akwai tebur na guga ko su a ƙasiyar tebur ɗin ko kuma a nan a ta hagona akwai wani ɗan uwa can mai eh, suna a ah, mustapha mustapha awal sharif mustapha awal ba mustapha lawal fatiskun ba mustapha awal yayan fatima awal to daga shi kuma sai ali ko daga ali sai zainab zainab ke ce a nan ko sai sajida sai suhaila suhaila tana haguna kenan to su kuma nan nan gaba na nan akwai hamad ta dama na akwai kuma humai da a gabansa to ita kuma ma'ummansu tana gabana an fahimta ai saboda kaka abin yake to ko da suka zo suka buɗe wuta to duk waɗannan da suke gefen nan ba wanda bullet ya same shi su wanda suke hagu da Mustapha da Ali da Zainab da Sajida da Suhaila su da suke nan to ba wanda bullet ya same shi amma mu da yake directly mana ko kallon su to mu ne suka an taya mana wuta to ita tana gaba a cikin ta aka ta dora ita aka dora mata sai su kuma yaran sai suka tsaya kuma da da amma sai suka tsaya shi kuma yana ya tsaya na kallon su haka kuma suna iya ganin shi yaro ne amma suka harbe shi kuma bullet din ya shiga goshinsa ya fita taka shi kuma Hamad ya yanka masa makogoro suka fadi. ita kuma tana gaba suka dinga tsora mata harsashi a ciki kuma dai da yake Allah da ya dai za ta rayu sai zama bullet din ya koma zo suka tattaro suka koma cin ni kuma nan aka dagar ga zaman cinya na ido kuma aka fincike shi ba sai da aka bullet ina kallon mai harbi Eh, amma kuma yankun ya kutsa sai kwana ba kuma ya dai iko ne na Allah sai zama ya yaga idan dama ya kuma finci idan agoye yana har ce zai sami sayar da tun na gona daga ba kuma sayar ta ce ta ga kulu a kanta wanda ke ci mai kin bullet din yake ya ya farfashe ya yi nan ya same ta aka amma da ya ji bai je da karfi ba dai bai huda ko kuma ji iwon Allah dai bai je ya huda mata kai ba kenan to sai bai wannan bai ishe su ba muna kwance din to sai wani sniper shi kuma ya ta kokarin yana aiming din kaina to shine su take cin ta ta wuro kaina haka ta zauna a kaina ita ita maman nasu sai tana cewa wa'in wancan sojan yana neman ya kashe abban ku ne ku zo nan to shine su da da sai suka da da da da zainab ne ko ok sai suka zo to sai ainihin ok to sai ita kuma Saila eh, ta samo wani kyalle tun da da kyalle ya wanke a wurin ta daddaure mini kafa din haka ya ya rage zuban jini to sannan kuma suna ta yana wannan yana ta aimin dai sai kuma suka zo suka ɗauko suka ce eh, shi ne zan zake gashi nan suka ɗauko rpg irin katon bindigan nan wanda yake an harba masu ya fitar da wuta ta baya shi da sun harbe mu da shi da ainihin sai na nama kawai nama zai ma naɗe sai sa jarar ce gashi nan suna nuna mana arziki sai na ce su faruwa mana sai na sai har na daga na ne min tashi na kasu tashi don an karya kafa da na ka ne ne in tashi na kasu tashi sai ina haka race Faruwa mana suna ka fito mana Faruwa mana ka fito mana kun ga ɗan tsukakken wuri ne haka bai faɗi kamar da kurnuwa ba ɗan tsukakken wuri ne haka amma tsakankanin su ita tana gabana su kuma yaran suka suka tsaya nan da nan gefe suna ƙoƙarin su rufe ni amma dai sun ce ina ce masu harbo to haka na ai a bayanin da na yana ɗan ba da bayanin abin da ya faru za ku ji amma dai ɗan tsukakken wuri ne so in mutum ya iya gane takamaiman abin da ya faru zai iya zanawa gwanin zane in ka ga mashi takamaimai zai faɗi faɗin abu to shi shi Mustapha ya fita ai Ali ka fara fita abu ya ce amma kawai tun da zai gashi an an kashe yaya Hamad an kashe Humai kuma kuma ga abin da ya same fita kawai su kashe ai maimaita ta haso bi sannan ya fita su kai masa ruwan wuta to sannan su kuma shi kuma Mustapha ba san ya fita ba shi Mustapha shi ma ya fita shi ma su kai masa ruwan wuta amma daga baya an so da aka kwakwashe mu su su su sai da sun ga masa sun masa bayanin cewa Allah Allah Allah Allah ko amma suka ce muku akwai akwai wani dan uwan ku wani fari yana na ana masa magani to muna tsammanin Mustafa din ko sun karasa shi ne ko aka ba dai ga Mustafa ba ko sun karasa shi ne ko ya faru ko kuma ba dai sake ganin shi ba su shi kuma akwai cikin wanda suke suke karkashin tebur akwai wanda ke ake ci shi ya dan matsa sai ya ci aiki ma an harbe shi yajin kuma zai kasance su same shi yar a baya ne kuwa gwiwa ne duka guda biyu amma shi yana nan ok ok ya wushi ɗin ne suka ƙarasa shi kenan amma ko wanda shi ba su ba su kashe wanda ke cewa suke ce ka zo nan mana yana ce wa an kun kashe man malami na kada yana tsaya tsaya shi wannan yana dare ko ya sha duduka ne shine dambe da su ko har sai kana dambe da soja ya yi dambe da su sosai amma kuma dai ya Allah ya raya shi <laughs> to shi kenan sun dai kamar da kuke cewa ainihin ah, kamar an yi mana namu karbala ne a a wannan lokaci sun kuma zo dai irin abin da suka kira shi yakin kare ka kuma abu karbala ba a kashe yara da mata ba kuma mm. su wannan kowa da kowa suka ga kowa da kowa kuma kamar yadda wannan akwai wannan eh, wasu su ba da labarin ma san ko an yi firar da jin mai karofi ba ita ma akwai wanda ya yi aimin ɗinta sosai da RPG to amma sai bai sa wajen kanta sai ya nema sai yadda ki bango sai ya samu bango sai ya rugurguzo ya faɗo mata amma bayan an ɗora mata sashi ita amma dai rpg ɗin sai ya sami bango sai zubo irin tumo a kanta to ina jin daga baya ita ta farko amma ita ba su ɗauki da sun tafi da ita ba ita ta wanzu to haka nan suka sun yi abin da suka yi kuma har yanzu ba sun fidda rai ba ne saboda su suna ganin bukatar su bata biya ba tun da magidantan su suna ganin to ai aka yi kenan kuma ba su da abin da za su yi ban da kisa ne ba abin da za su yi amma yanzu suna sun ɗauki ma'aikata suna zagi ana biyan su kuɗi su zage-zage ko zage-zagen zai ma zai kai su ina ne ba mu sani amma mu abin da muka sani tarihi kamar da ke ci wanda ya fi tsananin gaba da shi a yana ɗansa sai ya zama shi kuma ya rasa da zai sai da ya kashe ɗan kuma zai zai kashe ɗan ne sai ku zama ɗan da ya fi so kuma sai ya zama shi ya zama shi Wani kun abin da ya faru ya faru da yazidu ko sai ɗansa wani magajinsa mai suna Muawiya sai ya zama shi sha su ba su sani ba sai suka naɗa shi wa shine ne sarki bayan yazidu. ya kwana uku bai fito fada ba sannan ya fito ya hau mumbari ya masu jawabi ya ce wannan mulki ba na ubana ba ne ballantana in gada shi ma ba na ubansa ba ne ballantana shi ma ya gada mulki na ahlul bait ne saboda haka ku je ku yi mubaya'a ga imamu zainul abidi sai zo ga sai suka ce ya aka ya zama shi'a ne waya ku amsa shi aka ce malamin sa malamin allo ne malamin sa da kuwa maza ruwa da ke shi ne ashe shi ne yana boye sai suka bi suka je suka yi ma malamin yankan rago shi ma yaron su suka yanka shi ina jin kuɗin shekara goma sha bakwai lokacin suka yanka shi shi kabarin sai na nan yawon zana cewa wannan kabarin mu'awiya dan yazid wanda ke kaunan ahlul bait shi ko na yazid ko kira kuraye sun cinye nama shi ba san inda kabarin sai ke tunda shi an tsinci kafansa ne kawai a jikin kafa aka tsanta sauran jikin ba gani ba rabon kura in dare ya yi a jikin doki da jini an san cewa ba shi lalle ga jini a jikin doki ga ɗan ragowar kafa a jikin likafa kun san likafa abinda ya kan taka ya hau gan doki yawa ne ke sa kafa ɗin to a jikinsa ya makale kafan ɗan guntun kafan mu zai da ya rage a likafa sai jini kuma da ɗan riga da ɗan guntun kyallon wandonsa an tabbatar shi ne aka zaga ba a tsatsinci raguwar naman ba don doki ya makale na jikin doki dokin ko dunga gobe da su har kan ya tsinke sauran ɓangarorin jikin duk suka ɓaɓɓalle to shi ko ma'auya kabarin saranan ya zama juji duk wanda ya ce zai gina sai ya mutu duk wanda ya wani abu suna da yace zai gina sai ya mutu sai aka daina ginin sai wani wata rana ya ce ciwo ya dame shi duk aka je wajen likitoci bai warke sai wani ce mace da za ka je ka fitsari akan kabarin wannan mugun bawan albarkacin wannan fitsarin ka sai ka warke sai ya je koyi tsoro fitsari sai Allah ya warkar da shi tun daga nan kowa ne in ciwo ya dame shi sai ya je tsoro fitsari akan <laughs> kabarin ma'auya sai ya warke sai mutane suna ta zuwa suna kai wani ma bai sami zuwa ba ma sai ce da Allah ga kazanta na da Allah ya ji a wurga <laughs> ko na <laughs> an ke idan akwai wani buhari mai ƙaunar mai ma'auya ya je ya gyara kabarin sa mu gani shi ne kun sai zama abin mamaki dan yazidu ma kun ga ya ƙara kuma wanda suka nuna gaba lalle abin ke faruwa da suke. kwanan mun ga wa'annan akwai mutane da yawan gasirai zama kan wasu ba zan so in faɗe su ba amma da cikin yan uwa da an samu irin wasu ainihin iyayensu sun matsanantan gaba da abin sai kuma sai su birki sai za su yi to sai ka yaya kuma ɗan kai ma shi ne in ka je kai in ka je kai in ka je kai kai barna a gaba sai ka dawo ka za ya sana ya faɗo a gidanka kuma ya dinga tambatsa ke ai yana ta tambatsa ko ba su gane ba ba su ba ku ba su ganin abin yadda ai yake ta haɓaka yanzu haɓaka abin yake yawa kuma yanzu shi ga da can ainihin akan ƙoƙari a hana jin magana ne to amma yanzu hanyoyin sadarwa sun gama yaduwa ya je gidan kowa yanzu kowa sai ya sa hannu kawai aljihu ya fito da wani abu dan it komi da komi na ci yanzu sai ka ga duk duniyanka a cikin aljihunka kamar aljihu to yanzu ya za ka yi maganin wannan wasan farkon haƙiyar nan ma so eh, sun rika kwace wayoyin ya'yan uwa ko sun rika kwace wayoyi Eh, suna suna so goge abin da aka ɗauka a Abuja. To sai zama ana ɗauka sai a rika nunawa kai tsaye. Ko na waƙen zare ina ainihin cikin Hussein nan duk wanda suka ɗauki hotunan nan ai ba su bar kowa da rai ba. Amma duk an samu hotunan saboda suna ɗauka suna turawa ne. Ko lokacin da su ah, su badiya suka bugo waya muna gidan an cinna mota sai umar suna ce ai kuma gidan mu an cina mu gidan mota sai suka ce ai muna gani. suna kallo a lokacin kai tsaye to yanzu wannan zamani yanzu ka isa yanzu ka ce ka hana yaduwan wani abu sai dai ka bata lokacin ka kawai baka isa ba duk kuma zage-zagen da sai suke ɗauka ma'aikata su yi sun yi banza saboda shi abin kirkin yana nan zagin ma yana na. wanda ke bukata su zagin sai ya bi zagin ba shi kenan ba in abin da yake so kenan gama da yamma zagin da suke kamar na bakin ciki ne kawai kamar haushi kawai suke ji mutum an yi magana na hankali sai ya rubuta zagi maimakon ma in zai rubutun ne zai suka ne wani suka wanda zai kama da yana da ma'ana sai ashar ashar sosai sai zuba ashar to in zuba ashar to sai ya kamar bakin ciki bakin ciki ya cika shi to in ma dai kai mutum ne kake wannan ashar din ka ba da kokari sai dai ka mutu da bakin ciki duk kullum abin da baka so shi zaka gani Zaka ga abin nan ya dunga haɓaka kenan ya dunga haɓaka yake kuma duk matakin da suka ɗauka alkhairi yake zama mana har ma mun taɓa ce musu mun gano wani ko muna mayuwa yiwa worst is our best your worst is our best kuma mun ce mu an taɓa mu mu haɓaka muke saboda haka kuna taɓa mu muna gaba kun zama wannan wannan Buhari gaya na faɗin wata magana faɗin Ingilishi amma sai yana Ingilishi ba dai ba na ce the more you touch us the stronger we become sai kuma sai yana ce the more stronger amma da Ingilishi ba a cewa kan the more you touch us the stronger we become kun kun taɓa mu sai mu ƙara kuna ƙara taɓa muna ƙara saboda haka in aka ƙyale mu na san wannan fomulan ma tun early 80s akwai wani wannan abdulkarim ƙaurar ke cewa ya gano wani fomulan cewa clash is equal to progress wato duk lokacin da aka kwawa sai ka sai ga an yi gaba ne saboda aka kyale mu sai ga abin ya zo ya ma ne ya kwanta ne ana taba mu sai ga abu ya daga lokacin bayan waƙen bacin sai suka ce wai abu ka yi kushur wani ko dai an yi ko dai an yi yarjejeniya da ku ce to abu <laughs> wani yarjejeniya ko da ma can ai mu muna harkokin mu ne su suke dira mana kukan ji mana zuwa mu dira mu wani mun taba dira mu wani an wuce ka su suke kawo mana hari mu muna magana ne muna rubutu su ko suna harbi ne to in kun ji shiru ba su harbe mu ba ne in ko kuka ji haya haya haya to sun zo da yan bindiga sun zo yanzu yanzu sojojin Najeriya sun zama bandits su ne bandits su ne kidnappers na san kun ba training da aka yi musu kenan ba ba yi musu training kidnapping ba amma da suka je ba gama har suna har fishermen masu kazan har kamun kifi masu kashe suna sai da kifi yanzu kuma kuma na ga wani labari an yi artaba tsakanin masu haƙƙen gwal da sojoji a wani wuri a katsina ashe sai in zaka haƙƙi in za ka gwal da sai ka biya soja kuɗi kowane sai ka ba soja rabin miliyan kafin ka fara haƙƙi to aka samu mutane suka ba da kuɗin suka fara haƙƙi suka sai aka ciro wani ƙaton dunkulen zinari aka ce kai ya kai wannan zai kai naira miliyan miliyan saba'in to shi ne fa sai sojoji suka ce sai dai a raba a basu rabi sai suka ce masu a ba mun ba ku miliyan biyar ba kafin fara haƙi da ya kuma zaman sai suka ce lallai wannan zina da sai dai a raba wannan labaru ne fa sai kyau sai aka shiga sai sojoji suka fara harbi su ma wa'annan masu gwal su ma suna da bindiga sai aka fara harbi shikenan sai aka kashe sojoji biyu masu haƙi bakwai kuma dillalan gwal ɗin suka gudu da dunkula to kun gano na kenan yanzu ashe ashe kashe-kashe nan da ake duk ashe akan wannan haƙaƙen zinariya ne da tsoron mata na sayarwa duk da ne suke yanzu sun koma ba tsaron ƙasa suke ba ainihin su ma sun zama 'yan haƙon gwal 'yan kamun kifi yan kidnapping yan kaza yan kaza duk an ya mutsi yanzu kowa ya zama ɗan bindiga da soja duk an zama abu guda kuma ga su eh, yawan yan kidnapping ne suke samun bindigogin bindigogin na soja ne ba a kasuwa ake sai da su bindigogin yaƙi ne wanda ba a cinikin su a kasuwa kun san bindigogin yaƙi ba a sayarwa a kasuwa sai tsakanin gwamnati da gwamnati wato ko da kamfanin da yake bindiga din a ƙasan waje in za a siya ne to hukuma take siya ba individual zai je a ce a bashi bindiga ba bai ba an fahimta sai dai zama dama sojan wata ƙasa za su tun kayan yaƙi ne kayan yaƙi ba a sai da mu individual in ka sai mu individual da bindiga sai irin karamar bindigan nan da ake ce mata eh to ita ce ake sai da mutane a kasuwa ita ce kuma akan ba mutum license ya riƙe. amma ba bindigan yaƙi ba amma wannan bindigogin yaƙi ne AK da jigidan arzaki? da kuma hadda hadda hadda RPG duk waɗannan kidnappers duk suna da shi suna suka samu makaman soja ta ina suka samu tambaya ko gaya mini ba wajen masu shi soja ke da waɗannan makaman saboda haka wajen su ake samun makaman saboda su suke cin gajiyan waɗannan abubuwan da ake ba ka ta ina waɗannan mutane za su samu waɗannan makaman to a yi yadda muka koma kenan jaza'i iri-iri miyagun abubuwa iri amma kamar da ke cewa ba za a ci gaba haka ba ba za a ci gaba haka ba insha Allah za a sami sauyi sauyin kuma insha Allah zai kyau ba za mu dinga zama halin da muke ciki muna fata Allah ya mana sauyi da gaggawa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Thank you.